alaka yake da gwajin yan wasa don fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi a shekara ta duniya na shekara 2018 a can kasar rasha a jiya an fafata wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda kungiyar kwallon kafa ta kara zuwa ta samu nasara kan biyu da kwallo yi mai ne kungiyar kwallon kafa ta mongolia ta sa doke kungiyar kwallon kafa kuma ta sha kashi a hannun mauritius da kwallo biyu da nema japan ta sha kashi a hannun ukraine da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta uganda suka sulhunta sifili sifili tsakanin su da malawi tanzania ta doke congo da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta georgia ta samu nasara akan estonia da kwallo biyu da nema rasha kuwa ta sha kashi ne hannun faransa da kwallaye uku da nema kasar iraki sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da syria sai kungiyar kwallon kafa ta iran ta doki algeria da kwallo biyu da ɗaya kosovo ta samu nasara kan burkina faso da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta azerbaijan kuwa sun tashi kunnen doki ne ɗaya da ɗaya tsakanin su da macedonia sai kungiyar kwallon kafa ta switzerland ta lallasa panama da kwallo shida da nema har ila a wasan da aka fafata a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar montenegro sun tashi biyu da biyu tsakanin su da turkiya denmark sun tashi sifili sifili tsakanin su da chile sai croatia wanda ta samu nasara akan costa rica da kwallo ɗaya mai ban haushi bosnia herzegovina ko sun sulhunta babu ci tsakanin su da senegal kasar hungary ta sa kashi a hannun scotland da kwallo ɗaya mai ban haushi har ila yau tawagar kungiyar kwallon kafa ta ivory coast ko ta doke Lesotho da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Slovenia wanda ta samu nasara a kan Belarus da kwallo biyu ko kuma Belarus ta doke ta da kwallo biyu da nema. Romania ta samu nasara a kan Sweden da kwallo daya mai ban haushi. Luxembourg kuwa ta sha kashi ne a hannun Austria da kwallo hudu da nema sai Germany wanda ta sha kashi a hannun Brazil da kwallo daya mai ban haushi. Poland ta samu nasara a kan South Korea da kwallo uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta Bulgaria wanda ta lallasa Saudi Arabia da kwallaye hudu da nema. Kasar Australia kuwa sun tashi sifili sifili su da Colombia. Ingila sun yi ɗaya da ɗaya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Italy sai kungiyar kwallon kafa ta Morocco wanda ta zo Uzbekistan da kwallo biyu da nema. tawagar super eagle na nigeria ko sun sha kashi ne a hannun sabiya da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta kasar spain wacce ta lalasa ta kwararta ta argentina kwallo shida da daya a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta united states ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta faragai da kwallo daya mai ban haushi peru a peru ta doki kungiyar kwallon kafa ta iceland da kwallo uku da nema mexico ta sha kashi a hannun croatia da kwallo uku da kwallo daya mai ban haushi har ila yau idan muka leka tarayyar Najeriya hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta Najeriya yau ta tura dawaganta mai karfi don kai ziyara wa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Suba Eagle Kal Ikemi a asibitin a ranar Litinin yayin da suke shirye-shirye fara wasan sada zumunci tsakaninsu da kasar sabiya wanda Suba Eagles din suka yi inda aka doke kasar Najeriya da kwallo biyu da ɗaya a jiya. shugaban hukuma ta a Amaju Phoenix shi ya jagoranci tawagar don ziyarar ikemi a asibitinsu a can garin Manchester da ke kasar ingila inda ake masa jinyar sakamakon cutar sankaran bargo fenik ya ce sun zo ne na musamman a madadin gwamnatin najeriya da kuma hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar najeriya domin duba lafiyar ɗan wasan kuma su gaya masa cewa har yanzu yana cikin zukatarsu kuma yana nan a kungiyar kwallon kafa ta super eagle na najeriya ikeme ya kasance mai tsaron ragawa na farko wanda ya fara kuma najeriya ta zaɓe shi kafin fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 inda ya kama wasan da najeriya suka yi da kungiyar kwallon kafa ta kasar Suwizla da kuma wasan rukuni na farko na neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda aka yi da kasar zambia amma a watanni tara da suka wuce aka gano cewa ɗan wasan kimi yana ɗauke da cutar sankarau na bargo bayan an masa gwaji a kungiyarsa ta Wolverhampton a can Ingila a ziyarar da NFF ta kai mata ta kai masa NF din ta ce ta ko kuma ta karama dan wasan a mazaunin babban bako a wasan da za ta yi na sada zumunci tsakaninta da kasar Ingila a sati ko kuma a wata mai zuwa a nan kasar Ingila iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin yi e, huta lafiya.